أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yan wana masu kallon mu da sauraron mu muna muku barka da waraka barka da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na tunawa online tv shiri ne da yake kawo muku ababe wanda yake inganta rayuwa da addini da kuma lafiyar jikunanmu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan yar uwa mai albarka uwar gida ke ce gida in ba ki ba gida in kin bar gida gida ya ɓaci allah ya miki albarka da ke da 'yan uwanki abokanan zamanki da 'ya'yanku da mai gidanku gaba ɗaya nasiha ta zuwa gare ku a yau gaba ce wadda muka zo ta abin da ya shafi murna na sallah babba wadda bai wuce nan saura kwana uku ko wani abu makamancin haka ba kamar yadda muka saba a kowane lokaci aka samu munasaba za mu yi ƙoƙari mu baɗakar da kanmu da kuma abokanan ayyukanmu da kuma ku yan uwanmu masu sauraronmu uwa mai albarka ki yi haƙuri ki jure ki jajirce ki zamanto mai ɗa'a da biyayya ga allah subhanahu wata'ala ki zamanto kin gyara ki. ta yadda ba zai rika girgidi ba ta yadda ba zai kai kawo ba abinda nake so in ce anan shine ya zamanto kin yi haƙuri da jarabawa a da yadda ta zo miki tabbas ko da na sani ba na yi mata suna da haƙuri kuma mata sun fi mu haƙuri mata suna da tausayi mata sun fi mu tausayi mata suna da kawaici mata sun fi mu kawaici shi yasa idan aka samu danginmu ma'ana fulani wadda aka aurar da ita ga azzalimin miji wanda bai da ilimin addini ko ko yana da shi bai da imani sai a ga yarinya tana ta karewa tana ta ramewa tana ta ramewa wallahi l'azim ba za ta iya fitowa ta faɗa ga abin da yake mata amma ta bari a zuciyarta to ai ta haƙuri mun sha gaya muku cewa aure ibada ne kuma a matsayinka na musulmi mumini dole ya zamanto dama ka yi imani da kaddara mai kyau da mara kyau to kar ya zamanto ki ɗauki tsawon lokaci kina haƙuri sai a gaba ƙarama wadda za mu iya kiranta daga ita sai faɗi ga mai yawan rai ki ɓata aikinki ko kuma ki shiga wani hali idan allah subhanahu wa ta'ala ya hore mu mijinki abin yanka na rago shukuran lillah hamdan a karɓa hannu bibiyu a yi allah godiya abin yankan nan ya kama ga rago ne ko tinkiya ne ko akuya ne ko bunsuru ne duk sun tabbata a shari'a ana yanka su akan abin layya kar wata wawuya ta dauki kwakwalwaki a kawo miki akuya ko dan akuya su rika faɗin wasu maganganu na jahiliya wanda suka saba ma shari'a idan allah subhanahu wata'ala bai hore mu mai gidan kirago ba kaji ne allah ya hore masa ya siyo a karba a gyara wato wannan shine sirrin cewa ku samu mata na gari wannan shine sirrin da nake cewa ku nemi maza na gari wanda idan namiji ne na gari yana cikin wani hali na kakani kayi na rashin wadata gidajensu da yadda za a ki kowace al'umma take yi da kuma kowane gida ake yi to dama tun kafin a zo irin wannan gabar ya karantar da su kuma ya nusantar da su cewa shi al'amari na ubangiji haka yake ba kuma don baya son ku ba ba kuma don baya son mu ba a sai dai wata hikima daga gare shi irin wannan maganganu ya zama to dama ka gina iyalinka a kai da su da 'ya'yanka musamman ma 'ya'ya wanda su ne yara wanda suke da karancin hankali to a rika nuna musu babu su kuma idan babu ba wanda zai bada sai allah to idan yaro ya tashi da haka shine zaka ga ya zamanto dan itace mai zaki wanda duk wanda ya dandane shi zai yi sambarka domin ya sami kyakkyawan tarbiyya ya sami kyakkyawar wato karantarwa daga gida bangaren uba da uwa idan aka samu uba mai irin wannan halin sai ka ga an dace ita kuma uwar ita ma ta dora ta rika zama da yaran tana nuna musu harkar rayuwar duniya da yadda ake tafiyar da harkar duniya da kuma yadda harkar samu da rashi take sai kaga gida ya gyaru so idan ya zamanto aka yi rashin sa aka samu ballagazan mata ta dingi zagin mijin kenan a gaban yara ko kuma ta ringa tsaki ko kuma ta rika rashin godiya ko kuma baya kyautawa na sha gaya muku duk yadda mazajen ku suke cutar da ku suke gaya muku maganganu suke gallaza muku ka ku kuskura ku nuna ma ku ka ku kuskura bari ma har ku gaya ma yaran su yi ma uban wani abu kin faɗi jarabawa ki yi kokari ki ɗora su akan tarbiyya da biyayya a gare shi domin ke kin fi kusa da yaran za su fi tausayin ki akan abubuwan da suke ganin ma idanuwansu to kake saki ki nuna musu cewa mijinki zalimi ne mijinki zane ne bashi da allah da ya halice shi ki yi kokari ki dage zamtsi akan wa'annan yaran ki tsaya tsayin daka su zama mutane Allah yana bayan mai gaskiya kuma Allah yana ganin abin da ake a ƙasa so idan aka samu abin da aka samu sai a yi ƙoƙari a yi amfani da shi a gode ma Allah a je sallar idi a dawo a yi abin da ya sauwaƙa na abinci a tattala yara ko kuma masu dukiya masu abin hannu wanda suke yanka rago ɗaya biyu uku hudu biyar shida ya danganta so a ji tsoron allah a yi amfani da wannan nama wajen taimaka ma bayan allah kare zamanto ku kanshi na tashi makotanka na hagu da dama na gabas da yamma sai dai su rika ɗanɗana da shakar wannan kanshi amma ko daidai da fatan ragon nan ba za su samu su ci a ji tsoron allah a taimaka ma bayan allah wanda kuka bada shi ne nama wanda kuka ci ya tafi so masu dukiya duk abin da aka ganin za a iya yi a yi ƙoƙari a yi rigegeniya a yi gogoriyo wajen neman aljannan nan aljannan nan tsada gare ta sai ka tashi da lafiyarka da dukiyarka da iliminka ka dage ka dauri to sannan la'alla ka sami abin da za ka samu saboda haka muna ba da shawara a taimaka ma bayan allah dan abincin da za su rika dafawa da dan naman da za su sa ko tsoka uku ne a cikin miya su masu san yau wata rana ce wata ke da daraja take da girma a bayan ƙasa na muku fatan alkhairi yan uwana mata yan uwana maza mu ji tsoron allah mu tsoron allah mu tsoron allah mu kiyaye amanonin da aka bamu domin kuma allah zai tambaye mu na muku fatan alkhairi a manta da wannan tasha da addu'o'i da sa albarka domin samun cin nasarar ta da kuma ƙara bincike da kuma zaƙulo muku ababe wanda za su inganta rayuwa da kuma addininmu da kuma lafiyar jikunanmu na muku fatan alkhairi sai mun haɗa wani makon masu sana'a.